radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya shirin ko kun san mu koma noma da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa karshe idan ba na sauran lokaci kuma za ku ji mu da mamecin wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara to amma dai za mu fara ne yanzu da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau laraba 11 ga watan agustan shekara ta 2021 daidai da 2 ga watan muharram a shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 492 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha ga watan agustan shekara ta 1529 martin luther shugaban mazhabar protestant ya shelanta kafawar sabuwar mazhaba a cikin addinin kirista kafin haka dai shugaban mazhabar katolika ko kuma papa roma shine mai magana ta karshe a lamarin addini a ƙasashen turai da farko dai martin luther ya fassara littafin bible ko injila zuwa harshen jamusanci sabanin umarnin papa roma sannan bai amince da matsayin da papa roma da kuma malaman addinin kirsa suka baiwa kansu ba na masu gafartawa kiristoci zunubansu martin luther ya shalanta kafar sabuwar mazhabar protestant duk da cewa shugabannin mazhabar ba su amince ba da haka kuma mazhabar ta sami karbuwa a cikin kiristoci a kasashen turai inda wasu suke ganin cewa ta fi baiwa kiristoci 'yanci a cikin lamura na duniya da kuma addini masu saurari ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan agustan shekara ta 1952 haile salasi sarkin kasar ethiopia ko habasha ya rataba hannu kan takardar haɗe kasar eritrea da kasar habasha a matsayin tarayya kafin haka dai turawan italiya ne suka fara mamayar kasar eritrea sannan kuma a daidai lokacin da ake yakin duniya na biyu turawan ingila suka mamaye gurbin italiya sai kuma a shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta kada ƙuri'ar amincewa da daftarin ƙuduri wanda yake neman a haɗa kasar eritrea da kasar ethiopia duk da cewa mutanen kasar eritrea ba su amince da hakan ba daga nan ne kuma mutanen kasar eritrea suka ɗauki makami a shekara ta 1960 suka fara yakar gwamnatin kasar ethiopia domin samun 'yancin kai wannan halin dai ya ci gaba har zuwa shekara ta 1993 a lokacin da aka gudanar zaɓen raba gardama a yankin wanda sakamakonsa ya nuna cewa mutanen kasar eritrea sun zaɓi ballewa daga kasar ethiopia da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 61 suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan agustan shekara ta 1960 kasar chad ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka a cikin karni na goma sha tara da turan faransa suka mamaye kasar chad suka kuma fara yi mata mulkin mallaka wannan yanin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 a lokacin da turawan suka baiwa mutanen kasar da ƙetaccen 'yancin kai sai kuma shekaru biyu bayan haka rana irin ta yau aka baiwa kasar cikakken 'yancinta kasar chad tana a tsakiyar nahiyar afirka kuma tana da fadin kasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da tamanin da hudu tana makwabtaka da kasashen niger nigeria kamaru sudan afirka ta tsakiya da kuma libya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. Najeriya ta sanar da ranar da za a dawo yin rigakafin corona a ƙasar. kungiyar gwagwarmayan iraki sun ce takunkumin da amurka ta sanya musu ba zai hana su ci gaba da ayyukansu na tabbatar da tsaron kasar ba gwamnatin chadi ta buƙaci 'yan tawaye na ƙasar da su shigo cikin tattaunawa ta yadda za a samu da makoma mai kyau ga ƙasar to yan sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan gwamnatin najeriya ta sanar da cewa za a dawo da yin rigakafin cutar nan ta covid-19 ko kuma corona ranar 16 ga watan agustan nan bayan ta samu kimanin wato wani adadi na allurar rigakafin da ya kai miliyan hudu wanda ake sa ran za su iso kasar shugaban hukumar kiwon lafiya ta kasar dai faisal shu'aib ne ya sanar da hakan inda ya ce ana ci gaba da tsatsara allurar rigakafin waɗanda suka riga da suka iso kasar daga amurka don fara aiwatar da wannan shiri na rigakafin a kwanakin bayan da gwamnatin najeriya ta sanar da dakatar da yin rigakafin wanda ta ce ya ta sanar da lokacin da za a dawo yinsa ana ganin karancin allurar rigakafin ne dai ya sanya ta daukan wannan mataki na dakatar da shi ya zuwa yanzu dai wani adadi ne na mutanen kasar da suka ketare miliyan 20 mato miliyan 200 suka samu aka yi musu allurar na rigakafi wasu kididdiga dai sun ce mutane miliyan biyu ne suka samu daman yin allurar rigakafin na karo na farko alhali kuma wasu dubu ɗari suka samu damar yin duka biyun cikin 'yan kwanakin nan ne da yana ci gaba da samun karuwar masu mutuwa da kuma kamuwa da cutar ta corona biyo bayan wata bullar sabuwar cutar nau'in delta inda ya zuwa yanzu aka ce kimanin mutane 175 ne suka kamu da cutar a kasar kana wasu sama da 2000 suka rasa rayukansu ƙungiyoyin mayar ƙasar iraki waɗanda amurka ta sanya wa takunkumi a baya-bayan nan sun bayyana cewa wannan mataki da amurkan ta dauka a kansu wata alama ce da take nuni da cewa aikinsu na gudana yadda ya kamata sannan kuma takunkumin ba zai hana su ci gaba da aikinsu na kare kasar da tabbatar mata da yancin ta ba yayin da suke magana kan wannan lamari kungiyoyin nan na asa'ib al haq da kuma katab hezbollah waɗanda dukkaninsu suna ƙarƙashin dakarun sa kan na ƙasar da aka fi sani da iraq population mobilization unit fmu ko kuma hajji sha'abi sun ce suna nan daram kan aikin da suke yi ba tare da la'akari da wannan takunkumi na amurka ba yayin da yake magana kan hakan kakakin bangaren siyasa na kungiyar asaib din muhammad al rubaii ya ce takunkumin na amurka wani fada ne tsakanin gaskiya da ƙarya yana mai cewa takunkumin ba bai zo musu da mamaki ba don kuwa san cewa amurkawa za su yi duk abin da za su iya wajen cutar da kungiyar wanda ya ce hakan ba zai hana kungiyar ci gaba da ayyukanta na gwagwarmaya ba ita ma nata bangaren kungiyar tafi hezbollah din ta a shafinta na telegram ta ce amurka tana iya ci gaba da sanya duk wani takunkumi da take so ga kungiyar hakan ba zai hana ta ci gaba da tafiya bisa tafarkin neman tabbatar da ikon kasar iraki da kuma mutuncin kasar ba suna masu dogaro ga allah maɗaukakin sarki a ce ne dai ma'aikatar kokin wajen ƙasar amurka ta sanar da sanya wasu sabbin takunkumai akan wasu ƙungiyoyin gwagwarmaya a ƙasashen iraki siriya da kuma labanan to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bih a nan birnin tehran shugaban gwamnatin rukon kwarya ta ƙasar chadi ya kirayi ƙungiyoyin 'yan adawa da 'yan tawaye masu ɗauke da makami na ƙasar zuwa ga teburin tattaunawa na ƙasa da nufin ayyana makomar ƙasar. yana mai janye magana da ya yi tun farko na cewa ba zai tattauna da 'yan tawayen ba shugaba muhammad idris debi wanda ya ɗare karaga mulkin kasar cajin a watan afrilun da ya gabata bayan mutuwar mahaifinsa tsohon shugaban kasar idris debi sakamakon harin da 'yan tawaye suka kai masa ya ce yana kiran ƙungiyoyin 'yan tawayen da su shigo cikin tattaunawa ta ƙasa wacce za a gudanar kafin gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu wani kuwa da cewa dai bai faɗi lokacin da za a gudanar da hakan ba shugaba dai ya ce wajibi ne a kawo ƙarshen duk wani wasu ayyuka marasa amfani da kuma yaƙe-yaƙe waɗanda suka cutar da ƙasar nesa ba kusa ba kuma hakan ya zamanto ta har abada don haka ya kirayi ƙungiyoyi masu ɗauke da makamin da cewa su shigo don su ba da gudunmawarsu wajen tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma ciyar da ƙasar gaba. a baya dai gwamnatin ta chadi ta ki amincewa da batun tattaunawa da 'yan tawayen musamman kungiyar nan ta front for change and concord in chad pact wacce ta yi sanadiyar mutuwar tsohon shugaban kasar wacce kuma a kwanaki ta kame wasu yankuna na kasar hata kawo kusa da babban birnin kasar in jamina ta masu saurare karshen labaran duniya kenan. to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio biyu ya ci anan birnin tehran to yanzu kuma bar mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na mu koma noma. Shirin da bisa ga al'ada ya saba kawo muku labaran da suka shafi noma da kiwo daga nan Radio Hausa VOH tare da Mustapha Adam wanda a madadinsa ni Hassan Barka zan jagoranta a yau. tuwa wannan babi da muka buɗa za mu yi dubi ne ko kuma in ce waiwaye kan yanayin tafiyar damana a wasu sassan kasashen Afirka da suka haɗa da tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar da Chadi da kuma Kamaru, gwargwadon yadda hali ya bamu. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Marila kamar yadda aka ji a wannan shirin dai mun buɗe wani sabon babi ne domin waiwaye kan yanayin tafiyar damanar bana inda za mu yada zango a wasu kasashen afirka musamman na yammaci da suka hada da tarayyar najeriya jamhuriyar nijar da kuma chadi to a tashin farko dai za mu leƙa tarayyar najeriya inda kuma za mu yada zango a karamar hukumar awe da ke jihar nasarawa a tarayyar najeriya daga da hakan kuma za mu tattaunawa ne da malam ibrahim iro modaki to malam ibrahim iro ya yanayin damana ko kuma ce tafiyar damana a bana a wannan yankin naku to malam hassan gaskiya dangane da tambayar ka dangane da daminan bana sai mu ce daminan bana alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi ko da yake bana an samu jinkirin saukar damina zan iya cewa a bisa bara to amma daga daminan ta sauka alhamdulillahi bana an samu damina ne wajen manace ƙarshe watan biyar to daga ƙarshe watan biyar dinnan zuwa watan shida zan iya cewa daminan tana tafiya sosai kuma da watan bakwai ya kama ruwa ake yi sosai sosai domin na ga an yi wajen shekaru da dama ba a samu damina wadda ke samun saukar ruwa kamar ta a cikin daga watan shida zuwa watan bakwai zuwa watan ogus domin a wannan lokaci manoma suna fuskantar matsala musamman ma manoma shinkafa daga watan bakwai zuwa ogus dinnan lokaci ne da ake sa shinkafa to amma a shekaru biyu da suka wuce ana samun ƙarancin ruwa sannan kuma sai ya zamana kaman bara da kaka ruwan bai kai ba domin ya ɗauke ne a farko farko watan goma to abinda shinkafa da aka sa a cikin wannan wata wato ƙarshe watan ogus lokacin da daminan ya dawo bara kenan to gaskiya ba ta kai ba annan kuma wanda aka yafa da farko saboda ƙarancin ruwa an samu ciyawa ya mamaye bayan da za ka yi ka ciro ko kuma ka zuba magani. To ya za ka kwatanta mana yanayin da mana ta bana idan aka kwatanta ta dabarawar haka? To Malam Hassan gaskiya ba wanda zai hada. Daminan bana da kuma daminan bara. Bara iwar haka kusan muna cikin fari kama daga cikin watan bakwai har zuwa cikin watan takwas wata watan Ogus da ake ganin watan damina ne. Domin akwai waɗanda sun zuba shinkafa a daidai wannan lokacin bai ma samu ya tsira ba saboda matsalar ruwa babu ruwa. Amma bana idan ka lura gaskiya alhamdulillahi damina alhamdulillahi gaskiya sai dai dangane da bangaren kiyo kenan to gaskiya muna fuskantar matsaloli na zuwa wajen dabbobi lura da cewa babu wajejen kiyo wato babu wajejen kiyo a kusa domin wataran za ka so ma ka je wajen dabbobinka amma saboda yanayi na damina baka isa ba ka je domin hanyoyi duk sun cika da ruwa za ka je mashin ya rinka makalewa da sauransu gaskiya malam hassan kawo yanzu damina tana tafiya lafiya babu wasu matsaloli da za a iya faɗi to amma ka san an ce ɗan adam mai wuyan gane hali in an yi ruwa a ce an yi ruwa in kuma ba ruwan ba ya ce ba yi ruwa ba to idan an kwatanta ma bara da bana Ƙocin dabbobi ba zai zo ɗaya ba domin bana saboda samun ruwa akai-akai akwai ciyawa sosai dabbobi suna ɓoki amma bara haka muka ce shekara dabbobinmu kore-kore babu wani isasshen ƙoci saboda babu ruwa mai yawa sosai amma a yanzu alhamdulillahi dabbobi sun samu ciyawa saboda samun ruwa sosai sun ƙoci saboda ciyawan farko ma a yanzu nan magana da muke yi ta fara bucewa to 'yan kwanakin nan ne dabbobi za su shiga matsalan yunwa na kaman makonni uku zuwa wata guda saboda ciyawa farko ta ruba. sannan kuma akwai wadda za ta yi tofo ta kaka ita kuma lokacin ba ta fara girma ba sosai ga kuma duk inda ka taka ruwa ne ƙasa duk ta abun nan ta yanke za a iya cewa gurin da ba ka tsammanin zai zama maɓuɓɓugar ruwa za ka ga ruwa yana ɓuɓɓugowa za ka ga gurare kawai sun yi idanuwa ruwa domin wannan ƙasa a nan jihar nasarawa in damina ta kan kama daman kaman yanzu kai wani sa'in ma cikin ɗakin ka sai ka ga idon ruwa ya bullo yana bubbuga to gaskiya amma dai a hali yanzu dai zan ce damina alhamdulillah kuma dabbobi alhamdulillah sun ce sun ƙoci. To masu sauraro ga shi dai bakon namu ya koro da bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi kuma ya kawo jiki a don haka kuma anan zan dakawa shirin barki sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin bakon namu shi malam Ibrahim Iro Mudaki Awe daga karamar hukumar Awe a jihar Nasarawa da ke tarayyar Najeriya ni Hassan Barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a tarbe mu a wani shirin nan gaba bisalama a huta lafiya Dari dum to shirin mu kuma numa kenan ka saurara to yanzu kuma ga Aminu Kiyawa ya shigo zai gabatar mana da shirin kida-kidan Iraniya wanda kuma shine shirin mu na karshe a wannan lokaci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa To da yake muna cikin ranakun juyayi na na shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam. bari in koma gefe in haɗa ku da mahmud karimi domin jin waƙar juyayi da ya yi na shahadar imam hussein alaihi salam da fatan masu saurara su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin ga waƙar به سر و سینه در قمت پای تو ایستاده و پای محرمت بی تاج و تخت هم به شهان فخر میکنن هر ریز خار خان و گدای محرمم فدای محرمت و هر تپش به mahmud karimi ke na aka saurara a cikin wannan wakar juyayi da ya mana ta shahadar imam hussein alaihi salam da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma roƙon allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin ceton wanzan allah annan muhammad tsaya da amincin allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka kuma anan zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki amma duk waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to masu saurare da haka maka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu ta fatan kun ji daɗin haka haka ne sai ku biyo mu zuwa an jima a shirinmu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku to ma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji su da kuma wanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh